وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله نجاة وإن الوصاية بها وصية الله تعالى للأولين والآخرين من العالمين عباد الله قد أتاكم شهركم شهر الخيرات شهر رمضان المبارك الذي كان يبشر به محمد صلى الله عليه وسلم أمته شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتصد في وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وينادي منادي في كل يوم من هذه الليالي من ليالي هذا الشهر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر لله فيه في كل يوم وليلة عتقاء من النار وذلك في كل ليلة فهذا من فضائل هذا الموسم ومن كرامات الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان فتعرضوا عباد الله لنفحات ربكم فرض الله عليكم الصيام في هذا الشهر وسن عليكم الرسول وسن, وسن عليكم الرسول القيام فيه وذلك ابتغاء نيل مغفرة من الله تعالى ورضوان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن من فضائل هذا الشهر أن الله تعالى شرع فيه الصيام من أجل نيل التقوى والموصوف بهذه العبادة يكتب من الصديقين والشهداء عند الله فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أرأيت يا رسول الله إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته ممن أنا فقال أنت من الصديقين والشهداء عند الله فيا له من فضل كريم ثم في هذا في هذا الشهر إن من فضائله أنه من مات فيه وهو صائم دخل الجنة فعن هذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ثم مات في ذلك ثم مات ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة رواه ابن ماجه رواه ابن حبان فهذا الحديث يدل على أن المتلبس بهذه العبادة يكون على حالة يحسن الظن به بأنه ينال حسن الخاتمة والأعمال بالخواتيم وإن من فضائل هذه العبادة عبادة الصوم أن صاحبها مشفوع له يوم القيامة صاحب صاحبها مشفوع يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة يقوم يقول الصيام يا رب منعته منعته منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه ويشفع فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويشفع وهذه الشفاعة لا تقتصر على الشفاعة في عرفات القيامة بل هذه الشفاعة حاصلة حتى في القبر عندما ينزل العبد في القبر ويدفن حتى إنه ليسمع قرأ نعال من جاءوا ليشيعون جنازته فحينئذ يأتيه الملكان فيقيم يأتيه الملكان فيسألانه ويأتي وتأتي الصلاة من قبل رأسه ويأتيه الصوم من قبل عن يمينه وتأتيه الزكاة عن شماله وتأتيه أعمال البر والصدقة والمعروف والصلة والإحسان إلى الناس عن من طرف من قبل رجله فإذا أتي من قبل من قبل رأسه تقول الصلاة لا دخل لك لا دخل لا دخل لك من هذه الناحية وإذا جيء من ناحية من من الناحية اليمنى يقول الصيام لا دخل لك من هذه الناحية وهكذا من سائر الجهات فهذا من شفاعة الصيام عندما يوضع العبد في قبره فأحسنوا هذه العبادة كتبها الله لكم لتنالوا التقوى وذلك لأن من من أعرض وأمسك نفسه عما أحل الله له فلا أن يمسك نفسه عمن حرمه الله عليه من باب أولى وأحرى فحافظوا على هذه العبادة بملء أوقاتكم بأعمال البر والإحسان حافظوا على الصلوات الخمس في الجماعات فإنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وحافظوا صومكم من اللغو والرفث وسائر المنكرات خاصة الغيبة فإنه جاء في حديث في حديث حذيفة رضي الله عنه في سنن الدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة ما لم يحرق ما لم يحرقها العبد بالغيبة إن الغيبة من الكبائر ومن لم يحفظ صومه ولم ومن لم يحفظ لسانه في يوم صومه فإنه لا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه نسأل الله لنا ولكم العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأن يجعلنا من الصائمين القائمين وأن يجعلنا ممن, يسب ممن سبق إليهم الحسنى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا يقوى مسلمي مجطورا الله جل وعلا يندي تنشنت مجطورا الله مدعوك سركي يا سنيا من مبوط دكا الخير اتشكن صورا الله babu abin da yake shigar da mutane aljanna babu abin da yake yawan shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah da kyakkyawar dabi'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allah ya bashi tsoronsa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah ka bani shiriya da tsoron Allah da kuma kamewa da wadata gashi Allah ya kawo mu wata mai albarka watan alkhairai watan shigo watan saukar rahamomi daga Allah watan Ramadan gashi kuma mun zo ranar juma'a ta farko a cikin wannan wata lokaci ne wanda ya hada falalar rana da falalar wata saboda haka kada mu take wajen neman alkhairan da ke wajen Allah alkhairai da Allah yake yi yawa yawan alhairai da Allah yake yi yana yin su a lokuta na falala a lokutan alkhairi don haka ya saukar da alkur'ani a cikin ramadan ya saukar da shi a lailatul qadr khairun min alfi shahar domin babu lokaci babu zamani da ya kai alkhairi irin wannan dare na lailatul qadr to wanda kuma babu alherin da ya zo ma bani adam irin alherin saukar alkur'ani da saiduna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi wannan a lokaci ne alfarma don haka kada ku sake bayan Allah da lokuta masu falala lokuta masu tsada wannan shekarar juma'a hudu kacal juma'a hudu zami a cikin wannan wata mun samu waɗansu shekaru da aka yi juma'a har guda biyar a cikin watan ramadan amma wannan shekara zami juma'a hudu ne to kada mutum ya yi sake da alherin da ke cikin rana irin wannan a wata irin wannan watan ramadan wannan wata Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya sha wucewa yana yi masahabbansa bishara da zuwansa saboda a daura saboda a daura damara a zage dantse domin a nuna ma Allah jalla wa'ala cewa ana da bukata akan kyaututtukan da yake bayarwa to shi kuma Allah ma'abucin falala ne mai girma yayin da mutum ya bijirar da kansa gare shi domin neman alhairan da ke wajensa Allah sai ya ba shi cikakken rabo kada yayin da kuma mutum ya bijire ya kau da kai ya zamanto tamkar bai san ma wannan lokaci mai albarka ba ne to wannan ne ya zamanto tababbe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka haramta masa alhairin wannan alherin daren da ke cikin wannan wata hakika an haram wannan shine tababbe wanda aka haramta masa dukkan alkhairi Allah ya kiyashe mu wannan wata an shar'anta mana ibada a cikinsa wadda take tana daga cikin mafificiyar ibada annabi sallallahu alaihi wasallam abu umamat al ya tambaye shi wace ibada zan kama yace alayka bis-sawm fa innahu la idla ya ce ka azumi domin ba shi da abin da yake daidai da shi saboda shi azumi garkuwa ne yana ranar alkiyama waɗanda suka rayu a rayuwarsu sun kasance suna yin wannan ibada yadda Allah ya shar'anta musu to Allah zai nisanta su daga wutar nama tafiyar shekara saba'in a nan duniya ma Allah zai nisanta su daga abubuwan da suke sanya mutum ya kutsa cikin jahannama tafiya shekara saba'in don haka aka sifanta wannan azumi da cewa garkuwa ne haka zalika sababi ne na samun jin kan gafara Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ajinci watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zunubinsa sannan sanadi ne na samun amsawar addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mai yin azumi a kowace rana da wuni yana da addu'a mustajaba haka zalika wanda duk ajalinsa ya faɗo a cikin ranar da yake azumi wannan zai shiga aljanna kamar yadda ya zo a hadisin huzaifa radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumci wata rana saboda Allah yana neman yardar Allah wannan ya zamanto aka yi masa aka wato rayuwarsa ta kare akan haka aka yi masa cikawa a haka to zai shiga aljanna wannan ya nuna wato sifantuwa da wannan ibada shiga cikin hali ne da koda ajali zai zo zai sami kyakkyawan cikawa zai samu kyakkyawan ƙarshe saboda haka mu darasta wannan ibada mu girmama ta sannan kuma ita wannan ibada ta azumi za ta yi ma mutum ceto tun daga shigarsa kabari har kuma ranar alkiyama kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira radiyallahu anhu wanda ibn hibban ya ruwaito ya inganta shi cewa idan aka sanya bawa a cikin kabari aka rufe shi har yana jin karar takalman waɗanda suka zo suka rufe shi suka rako jana'izarsa sallarsa za ta zo ta tsaya a jihar kansa azumi zai zo ya tsaya a gefen damansa zakka za ta tsaya a gefen hagunsa sadaka da ayyukan ma'arufi na kyautatawa da sada zumunci da kyautata ma bayan Allah zai tsaya a gefen kafarsa idan aka zo masa wato mala'iku waɗanda suke masu fitinar wanda ya shiga cikin kabari idan suka zo masa ta gefen kansa sallah sai ta ce ka da hanya zuwa gare shi idan suka zo masa ta gefen dama azumi ya ce ka da hanya zuwa gare shi idan suka zo masa ta gefen hagu zakka sai ta ce ka da hanya zuwa gare shi idan suka zo masa ta gefen kafarsa sadakarsa da ihsaninsa ga mutane da kyautatawarsa da sada zumuncinsa sai su ce baka da hanya zuwa gare shi to sai a nuna masa rana ta tafi kamar za ta faɗi sai su tambaye shi su ce menene bayaninka kan wannan bawan wannan mutumin da ya zo maka sai ce ku kyale ni na sallah domin lara za ta faɗi ban yi sallar la'asar ba saboda sabonsa da sallah a nan rayuwar duniya sai su ce ai babu zancen sallah menene bayaninka akan wannan mutumin da ya zo maka sai ce shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya daga ubangijinsa sai a sai su ce masa a haka ka rayu a haka ka mutu a haka za a tashe ka sannan a yalwata masa kabarinsa a haskaka masa shi a buɗe masa ƙofa daga aljanna iska da sanyin aljanna suna zuwa masa sannan a nuna masa gidansa a aljanna a ce ga gidanka nan idan tashin alkiyama ta zo sai wannan sai ya sanya shi gibsa ya rinka Allah Allah yana fata ai tashin alkiyama sannan a sake nuna masa wuta a bude masa ya ga gidan ya ga inda Allah ya tanada gare shi da ya saba ma Allah sai a ce wannan da ka saba ma Allah da inda zaka je kenan wannan sai ya daɗa ƙara sa shi godiya ga Allah da murna cewa Allah ya tsirar da shi to wannan kun ga ceton azumi da yake yi tun a cikin tun daga sanya mutum cikin kabari sannan ranar alkiyama da shi azumi da alkur'ani za su ceto azumi zai ce Allah na hana shi abincinsa da sha'awarsa don haka ka bani cetonsa sai Allah ya bada cetonsa alkur'ani zai ce Allah na hana shi bacci da daddare yana karanta ni a cikin sallar tarawih wato a cikin sallar dare don haka ka bani cetonsa sai Allah ya ba shi cetonsa to wannan yana daga cikin alherin da ke cikin wannan ibada sannan kuma ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta ga salihan bayi ya kirarin ban girma ga waɗanda suke a kanta to amma dole a kiyaye ta a kiyaye ta kamar yadda Allah ya sanya a ci wato a fara azumi tun daga hudowa alfijir na gaskiya har zuwa faduwar rana hudowa alfijir na gaskiya shine lokacin da alfijir ya fito wanda yake tasowa daga gaba wato daga kudu zuwa arewa wanda saboda yanayin gari da dogayen ginin nuka da hasken lantarki wani lokaci ba lallai ladanai su rinka gane lokacin hudowa alfijir ba kuma lallai wajibi ne a yi ihtiyatsi a tsare azumi a fara shi daidai lokacin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani don haka malamai sun haɗu akan cewar lissafin lokaci da ake yi ta hanyar tafiyar rana ake faɗan lokutan ta hanyar agogo to mutane babu laifi ladanai su rinka aiki da shi ladanai kuna da nauyi a kanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imamu damin wal mu'azzin mu'utaman, liman mai lamuni ne ladan abin amincewa a gare shi ne an amince ma ladan cewa idan ya ce assalatu hairun minan nau. za a kama baki haka zalika in ya kiran sallar magariba za a karya azumi to don haka nauyin da yake kan lada ne ba kaɗan bane idan suka idan ladan yayi yi da abin da ke cikin lokutan sallah na kalanda ko kuma na agoguna waɗanda aka yi aka aka faɗi lokutan sallah idan mutum ya kiyaye yanda ake amfani da shi ya tsare inda yake aka faɗi wannan lokaci to ya yi kiran sallah a daidai lokacin tunda ba dama ce take akwai na tsayawa a ga lokutan sallah ba kuma yana da kyau mutum ya yatsu ya kame daga cin abinci tun kafin lokacin kusan yanzu watan nan gabaki daya daga biyar da minti biyu haka lokacin zai rinka yiwowa baya har biyar saura minti goma sha uku don haka mutum kamata ya yi ya kama bakinsa biyar saura kwata domin ihtiyati yin shiga zama lafiya shine yafi annab sallallahu alaihi wasallam ya yi sahur tsakaninsa da kiran sallah da sahur ɗinsa gwargwadon yadda mutum zai karanta suratul mulk ayoyi talatin wato kamar minti hudu zuwa biyar don haka mutum ya ihtiyatsi ya kama bakinsa haka zalika wajen buɗe baki babu laifi a aiki da lokutan da agogo ya nuna domin a tsare azumi ana so a gaggauta shi ba a so a yi ba a so amma tare da san a gaggauta shi ba a son a riga wato a yi buɗe bakitin kafin lokaci ya shiga kuma mu kiyaye azuminmu daga saban Allah musamman saban da ya shafi harshe ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda huzaifa ya ruwaito cewa shi azumi garkuwa ne matsawar bai kona garkuwar da cin naman mutane ba ma'ana abin da zai kona maka azuminka ya hana ka garkuwa da kariya daga wato azabar daga wato sharrin sha'awa da sharrin wuta to wato ka tsare azuminka daga cin naman mutane haka zalika wauta da kwarmato da hayaniya da kuma zance na soyayya tsakanin maza da mata duk ba na mai azumi ba ne suna daga cikin abin da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Allah yana cewa idan ranar azuminku ya zo to kada ɗayanku ya shiga zancen alfasha da zantuttukan motsa sha'awa na soyayya da kuma kada kuma ya yi fasikanci kada ya yi wauta a wata riwayar kada ya ɗaukaka muryarsa yana hayaniya idan wani ya zage shi ko wani ya ce zai yi faɗa da shi to ya ce in sa'in wannan zai faɗe ta ne a bayyane ya gaya ma kansa kuma ya gaya ma wanda yake ya bujiro masa da zagi ko rigima ya ce in sa'in a wata riwayar allahumma in sa'in domin faɗar wannan shi ne zai ije masa sharrin ransa kuma ya kiyaye azuminsa kuma ya sanya shi shi in an masa wauta shi ba zai je ya yi wautar ba to wannan abubuwa su ne suka sa azumi ya zamanto garkuwa kuma ya zamanto sanadiyar samun tsoron Allah domin mutum yayin da yake barin abin da ya halatta a gare shi wannan zai sanya shi horo kan ya bar abin da yake haramun a gare shi cikin sauki ba tare da tsanani ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda ya musu muwafaka da yin wannan azumi wannan ibada ta azumi a fuskar da yake yarda da ita da kuma yin tsayuwar dare a cikin wannan wata mai albarka ta qiyamu ramadan a hanyar da yake yarda da ita ya sanya mu cikin wanda yake yanta su daga wutar jahannama wanda yake a kullun dare da rana yana yanta bayi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sanya mu cikin yantattu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من عتقائك من النيران اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين اللهم لا تحرم اللهم لا تحرمنا ما عندك من الخير بما عملنا من الشر يا رب العالمين وارحمنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون